Gwamnatin tarayya ta ce a shekarar ta gabata ta zuba jarin kuɗi dala miliyan dubu talatin. Ministar kasuwanci masana'antu da zuba jari ta ƙasa da Doris Uzuka a ne ce ta bayyana hakan a wajen taron ƙaddamar da kotunan kula da hukunce-hukuncen kasuwanci a birnin tarayya Abuja. Ta ƙarshe gwamnatin tarayya ta amince da kashe naira miliyan da talatin domin sake gyara cibiyar kasuwanci ta jihar Legas. wace za ta karbi manyan baƙi a hada-hadar baje koli da za a yi ta bana. A taron ministar ta aiki wa malata taron cewa Najeriya ta zamo ƙasa mafi kulawa da masu bajari a Afirka. Daga da ministar ta tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta ware dala miliyan dubu uku da rabi domin sake buɗe masana'antun saƙa da suka daina aiki da farfaɗo da waɗanda suka durƙushe.